shi na sa alama tafsirur rahmanur rahim mun karanta bismillah haka ne ko sannan mun ji ma'anan ismul jalala Allah to menene ar-rahmanur rahim ismani sunaye ne guda biyu su ar-rahmanur rahim mushtaqani an ciro su ne minar rahma daga tausayi ala wajihil mubalaga akan fuskan kai matuƙa na tausayin matuƙa tausayi in ya kai matuƙa na aka ciro ar-rahmanu da ar-rahim amma war rahmanu ashaddu mubalagatan min rahim kalmar rahman shi yafi kai matuƙa wajen game tausayi fiye da rahim ar-rahmanu shi yafi kai matuƙa wajen nuna tausayin Allah subhanahu wa ta'ala ya game fiye da rahim وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا أرواية ابن جرير الطبري akwai nasoshi da suke nuna kusan an yi ittifaki akan arrahmanu yafi arrahimu gamewa ila shi sa malaman mu suke cewa arrahmanu sai su mai gamamman kyauta ko a duniya arrahimu fa mai keɓaɓɓen kyauta a lahira saboda arrahmanu ya fi faɗi ya fi nuna yalwan tausayin wanda bai sallah wani ma yana zagin Allah ne kuma sai ga yana cin shinkafa har da miya daga ne ko ya sai mota ya yau mai ya kafa Allah ma ya zagi Allah ya ce Allah ma goma ne wani ya ce Allah biyu ne wani uku ne bayan sama ta kan kusa da girgiza in aka ce Allah na da ɗa wa dalilu ala annahu mushtaqqun dalilin da yake nuna cewa ar-rahman ar-rahim an ciro su ne daga rahama makharrajahu at-tirmidhi akwai asarin imam wasu wa Ya ce hadisin lafiyayye ne an abdurrahman ibn auf radiyallahu an. daga abdurrahman dan auf Allah ya kara masa yadda annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ya ji manzo Allah yana cewa qala Allah ta'ala Allah ya ce hadisul qudsi kenan ko An rahman ni ne ar-rahman halaktur rahima kuma ni na halici zumunci wa shaqaqtu laha isman min ismi na ciro suna na ciro mata suna daga sunana zumunci ba na ciro sunan zumunci daga sunana faman wasalaha wasaltu wanda ya sada zumunci to zan sada da shi da ni'imomi na wa man qata'aha faɗatuhu wanda ya yanke zumunci sai in yanke shi daga dukkan ni'imomi na Allah ya kare mu daga yanke zumunci dama manzo sallam ya ce fiyayyen mai sada zumunci shine wanda yake sadarwa lokacin da aka yanke kada ka taba sawa a zuciyanka dan wankan bai zuwa inda kake ba za ka je ba kama cire abinda zaka taimake shi da shi kawai na sirri na boye shine ka ta mai addu'a Allah ya shirye shi amma kai da ƴaƴanka kada ka kuskura ka ce ba ba taba zuwa nan ba zan je ba kada ka irin wannan kada ka dabi'an mata ce wanda ya bani in bashi wanda ya hana nan hana shi kuma zalla ya ce yayi wanda ya hana ka bashi wanda ya baka shi ma ka bashi wanda ya hana ka ka bashi wanda ya yanke ka sadar an gane ko to wannan nafsi da nuna ashe ana daga cikin sunan Allah wato rahama daga ciki aka ciro ar-rahman kuma daga ciki ma aka ciro ar-rahim ashe ana istiqaqi kawai malam yana so ya kawo hadisi ne akan ana ishtikaki daga sunan Allah a turo wani abu qala wa hadha nassun fil istiqaq wannan nassi ne dake nuna ana ciro suna daga cikin suna wa inkarul arab li ismir rahman li jahlihim billahi wa bima wajaba lahu larabawa suna inkarin rahman larabawa wannan wani jadal ne mai cin gashin kanshi malam bai ma shiga cikin shi ba don bai da bukatun shi masu bukatun shi kuma usulun nahawi wa jadali ya ce saboda sun jahilci Allah ne yasa suke musu akan rahman mu bar wannan magana malam dama bai bude shi ba qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace thumma qila wasu sun ce huma bi ma'ana wahidin kanadmanin wa suka ce a'a ar-rahmanur rahim ɗaya bai fi ɗaya ba ma'anan su ɗaya ne amma yanzu imamul kutub qalahu abu ubayd wakila laisa bina bina'u fa'alanu ka fa'il malin ce ba ma'aunin ar-rahmanu ay ala wazn fa'alanu rahimu ala wazn ya ce ba wasu suka ce ba kaman wannan wazanin bane na nahu fa inna fa'alanu la yaqa illa ala ba mubalagati al domin fa'alanu na rahman baya zuwa sai mubalaga na aiki kaman ka ce rajulun gadubanun kaga ya zama fa'alanu ke ya zama rahmanu mutumin da ya kai mutuka a hushi Allah ya kare mu lirrajuli almumtani gazaban ga mutumin da kullun ka ganshi kaman ma kullun an bata mai rai sai a ce mushi gadubanu rajulun gadubanu wa fa'ilu ya yakunu bi ma'ana fa'il wa maf'ul قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم آم أبو علي الفارسي كتوى الرحمن اسم آم سوناني وندي يقمي في جميع أنواع الرحمة دكا نوء الرحمة يختص به الله تعالى وند الله يكبنت دشي قوة رحمة a yanzu ba ka ganin sai mutum ya kashe miliyoyi na neman wata 'yar gaba guda tashi da ta rikici a jiki ko ba haka ne ba to yanzu likita ne fa zai mishi aiki na awanni yake bukatar wannan kudin to wannan gaban da suke ta aiki na shekaru fa in kudi in kudi yake biya nawa zai biya a kan din Allah ne nawa zai zuba ba ma zai iya biya bashi tun yanzu zaka ji an ce akwai aiki na zai mutum wai fa za a iya kashe miliyan daya ko babu to ya gaba ɗaya ce ba aka taɓe ta na lokaci guda za a kashe miliyan ɗaya to shekarun da aka yi ana aiki da ita ba ta lalace ba duk kullum waɗannan awannin miliyan nawa nawa za a rika biya kuma wannan gaban kwaya ɗaya ce fa yake magana a kanta wata gaban ma haka za a haƙura ba a da miliyan ɗaya ɗin sai dai mutum a binne shi a kashe makabata ba za a iya biya ba ba kuɗin saboda haka ya ce gamamme amun fi jami'a anwa'in rahmat ya tasu bihi Allah ta'ala Wa rahimu inna ma huwa min jihatil mu'minin amma rahimu ya shafi mu'mine ne kawai kaga kenan ar-rahman ya fi fadi qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima bai ce wa kana bil mu'minina ko ya ce wa kana bilmuminina mu'minina rahmanu ne zai ce wa kana bilmuminina rahima ba wa kana bilmuminina rahamanu ba sai zama ashe in ka ji an ce rahim wani abu ne ke bantacce ga wasu amma rahman amni ko kana cikin sabon Allah sai Allah ya sauƙaƙa maka rayuwa wa ibn abbas kuma ismani raqiqani a araqu min al sunaye ne guda biyu ne suke nuna tausasawa amma ɗaya ya fi ɗaya ɗaya aksaru rahama ɗaya ya fi ɗaya yawan tausasawan ya fi yawa kenan fasal abdullahi dan abbas shi ma yana fahimtar cewa rahmanu yana gaba da rahimu wa qala jarir Haddasana Asuriyu surri bin yahya at-tamimi usman bin zufar sami'itu al-azrami yaqulu ar rahmanu rahim naji al-azrami yana fassara ar rahmanu rahim qala ar-rahmanu li jami'il khalq yace ar-rahmanu halittu ne gabaki daya ar-rahimu ƙala bil mu'minin amma ar-rahim mu'mine kawai ya shafa saboda haka ke kenan ar-rahmanu a'ammu min ar-rahim an gane wannan ko Ƙalu wa li ƙala sai suka ce shi sanya Allah ya ce ar-rahmanu ina nake ثم mastawa على arshi. ar-rahmanu fas'al bihi khabira wa qala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa taha فذكر الاستواء باسمه الرحمن لعم جميع خلقه برحمته a waɗannan wuraren sai Allah ya siffanta kashi da rahmanu bai ce rahimu ba don ya nuna rahaman shi ta game kowa ne da komi wa qala wa kana bil rahima amma da yazo wajen mu'mine sai ce rahima amma wajen halittu shi yana zuwa da rahmanu rahmanu inda halittu suke rahmanu yake zuwa da shi amma mu'mine ne sai yazo da rahimu kaga mu'mine sun ci tudu biyu sun shiga cikin rahmanu kuma ga su sun samu keɓantacce bangaren rahimu fakhassahum bismihir rahim sai Allah subhanahu ta'ala ya keɓe mu'mine da sunan shi na rahim قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لأمومها wannan yana nuna arrahmanu shine mafi gamewa mafi yalwa wajen tausayin saboda ya game tausayin fiddarai ne lijami ya kalki wato gidan duniya da lahira ake samun rahmanu warrahimu khasun bil muminin lakin ja fi du'a al rahmanu duniya wal akhira wa rahimuhuma karatu a dakata da shi a haka nan ko ya hakuri na son kasa fitowa ne na da fito sun hanji kurakure don a gyaggyara shi shekarun jiya kori na ke ciwo Ina ta kokari ne da yin karatun karatun ba yiwuwa yi sai mu tashi wa su muhu ta'ala ar-rahmanu khasun bihi lam yusamma bihi gairuhu a sa alama nan algat mala mana addu'a a bari shi sati biyu